wata takardar sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta raba manema labarai ta buƙaci jama'a su guji rike kowane abu a hannunsu yayin da suke tafiya masallacin idi in banda da duma sallah sanarwar mai ɗauke da sa hannun kakakin rundunar asp magaji musa majiya ta hori jama'a su kai rahoto ga jami'an tsaro duk wata bakwar fuska ko wani abu da suka gani kuma ba su amince da shi ba domin ɗaukar mataki sanarwar ta kuma nemi al'umma su ci gaba da bada haɗin kai da goyon bayan da ya kamata ga jami'an tsaro a yayi da kuma bayan kammala bukukuwan sallah ita ma hukumar road safety da ke aikin kiyaye haɗuran motoci a kan titunan najeriya ta ce ta ɗauki dukkanin matakan da suka kamata domin tunkarar bukukuwan sallar na bana malam kabiru na dabo shine babban jami'i mai kula da sintiri da aikace-aikacen jami'an hukumar a nan kano kamar da ka sani sallah a kano ta bambanta da ko ina a ba ma a najeriya ba afirka gaba daya wannan shi sa tun ranar litinin muka yi wa ma'aikatan mu kaimi ko muka gaya musu abubuwan da ya kamata su sai dai abin da zai tsoratar da kai shine yanzu hatsarurruka sun ma bar manyan tituna cikin gari suka dawo saboda ɗabi'an nan ta manyan mutane da suke biya 'ya'yansu ƙanana wanda ba su kai shekara goma sha takwas su tuki ba a ba su mota suna ja wannan abubuwa na tayar mana da hankali shi sa wannan karan muka haɗu gaba ɗaya mu kwanmu da kwarkwata ba mu kaɗai da wannan nauyi ya zama a kanmu ba mun haɗa da sojoji 'yan sanda karo ta civil defense bio za mu di yadda za mu muga duk yaron da aka kama shi a cikin garin Kano yana gudu da mota doka za ta yi aiki akan shi ko waye kuma ko dan waye mun fara aikin na ranar litinin kuma za mu kwana goma muna yin shi har sai kowa an gama bukukuwan sallah kowa ya koma gidansa lafiya. Tuni dai hukumomin tsaro suka ƙara ƙarfafa matakan tsaron musamman a muhimman wurare a birni da kewayen Kano domin tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar jama'a a wannan lokaci da musulmi ke murnar kammala ibadar azumin Ramadan da kuma shirye-shiryen gabatar da sallar Idi a gobe Alhamis ko kuma jibi Juma'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. sarki buwayi rabbi gwani a yau gani na zo wurin kana ya biyayya ka tallafe ni ka bani kwazo wake shugaban halitta wanda na so ma'aiki biyayye annabi muhammadu kai nake so na zurfafa so ka ƙara dubin salati rabbi gurin manzo ma'aiki ahmadu sirri